dole ne a bawa karatun allo da wannan certificate a takardar shaida ta shahada ko kuma ana kanta zayyana matsayin da ya kamace ta don haka a ba su matsayi da kula da ya kamata wadda aka ba boko kula a ba su kuɗi su a ba su. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kananan hukumomin dange shuni Bodin da Toyota a jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale kenan wanda shi ne fito da wannan kudurin ya ce ɗaukar wannan matakin zai kara ba da ƙwarin gwiwa ga ɗaliban makarantun nan allo domin su ba da tasu gudunmawa wajen samar da ci gaban ƙasa. Ya ce mafi yawa daga cikin ɗaliban suna da basira da hikimomi da za su yi amfani da su wajen gina ƙasa ba tare da dogaro da aikin gwamnati ba. Kuma tsarin da annan muna yi tare da gwamnatin jiha da sauran da kuma gwamnatin tarayya abinda muka faɗa duk an ka ba boko kuɗi yanzu to wallahi ba makarantu allo nasu ba mu ƙara yadda ga budget a sa kuɗin Najeriya ga harkar boko ba ba makarantu allo da mallamai nasu ba kuɗin jama'a na duk kuɗin mu na kai a bawa karatun alkur'ani da allo haƙi ne a jihohin arewa su ko jihohin kudu su bawa karatun bible da kuma na addinin kirista su ma su su ba su a bashi haƙƙin shi dama gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin kyautata sha'anin almajirci a jihar to koya take kallon wannan sabon tsarin Dr. Umar Altani Dandan Mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci wanda kuma shine jagora aiwatar da shirin na gwamnatin jiha wato shi ai kaga mu hana nan matsayin mu ta jiha mu yi kwara mu cewa me muka yi mu inganta wannan makarantar ne mu hana bara kuma su koyi sana'o'i shi kuma yanzu to yake kudurin ya fito daga can ta kasa wannan ma zai kawo mu saboda yan ka samu bakin da goyon baya daga ainihin tsari na kasa ana zamanin ma a samu funding ma ko da dai karfafawa wadda za samu kan mu jihohi mu samu karin gwiwa kan ya yaran nan sai karatu ba ta zai mara ba bisa ga la'akari da kasancewar Najeriya kasa daya wanda ke da kabilu da addinai mabambanta ko yaya masana ke kallon aiwatar da irin wannan tsarin a Najeriya wannan ce tambayar da newa Farfesa Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar dan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi irin wannan tsari e lalle akwai mutane da yawa da za su je su tashi suna tafasa suna dumi cewa za a kawo musulunci ne amma ai in ka duba shi kansa Bible da sauran wasu littattafai na Kiristoci akwai su eh, an rubuta su da ajami, akwai su kuma da yaren Larabawa, ko cikin Larabawa akwai da yawa waɗanda ba musulmi ba, amma bai hana su amfani da wannan harufa da na ajami su rubuta Bible su yi komi da komi ba. Don haka ana iya kawa, amma in dai za a cire siyasa a ciki na ɗaya kenan, a tsaya a bashi tsari, yadda zai tsarin mulki zai nuna cewa in ka je wannan makarantar makaranta ga irin abin da za ka iya samu ga shi abin da za ka iya zuwa jami'a da shi. Yanzu abin jira a gani shine samun amincewa da wannan kudurin da kuma da za a aiwatar da shi a Najeriya. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.